kana ba su yi ƙasa a gwiwa ba baya ga abuja an gudanar da wani kasataccen biki a jihar Legas wanda ya sami halartar jama'a baki daga ciki da wajen ƙasar sai ku biyo mu madalla lallai wannan biki na ɗaya daga cikin muhimman bukukuwa a aladun ƙasar china wannan shine bikin farko na sabuwar shekara kamar yadda yake a kalandar ƙasar ta china kaɗe-kaɗe nuna kayakin tarihi bangaren girki da al'adu na daga cikin ababen da baki suka mora a wannan biki da aka shirya eh, ramar jakadiyar china a lagos da haduwa da sashen hausa na radio faransa international tana mai cewa suna amfani da wannan damar don haduwa a matsayin iyali da kuma nuna murnar nasarori da aka samu a baya da kuma begen na gaba tsarin kasar ta china ya sha bamban da na bature wanda kamar dai yadda kowa ya sani a ko da yaushe ranar 31 ga watan disamba yakan zo daidai da ranar karshe ta shekara yayin da ranar sabuwar shekara ta kasar china ta bambanta sabuwar shekarar ta china na kayyade bisa kalandar wata ta kasar wadda a lokuta yakan zo daidai da ranar 21 ga watan janairu zuwa ranar 20 ga watan fabrairu da kowace shekara. ana share kusan kwanaki sha biyar ana gudanar da bukukuwan daga sabon wata har zuwa cikarsa to sai dai wani abin lura shine ko waɗanne wurare suka cancanci a gudanar da irin wannan biki kimani kashi ɗaya bisa uku na duniya ne ake bikin sabuwar shekarar ta cana kuma ranar ta kasance ranar hutu a wasu ƙasashe kamar yadda bincike ya tabbatar mana ƙasashen da suka hada da vietnam taiwan indonesia da philippines sabuwar shekarar ta cana ita ce lokacin hutu mafi yawan jama'a a duniya inda biliyoyin mutane ke yin balaguro da nufin kasancewa a waɗannan wurare don gudanar da bikin tare da iyalansu kamar yadda muka gani wa idanunmu a wannan biki da ya gudana a Legas. Ɗaya daga cikin manyan baƙi a wannan biki wanda ke shugabantar wani kwamiti tsakanin kasashen biyu wato china da nigeria ya gabatar da kansa kamar haka honorable jafaru yakubu ni dan majalisar tarayya ne wanda yake wakiltar a mazabar bali da kuma gasol kananan hukumomi guda biyu a majalisar tarayya na nigeria me mahimmanci ko in ce dangantaka tsakanin najeriya da kasar china kamar inda na ce ma a matsayina na ciyaman na majalisa mai kula da mu'amala ko kuma zamantakewa tsakanin najeriya da china wannan kwamiti ne wanda aka yi shi a sakamakon kara dankon zumunci da kyakkyawan dangantaka tsakanin kasashen nan guda biyu a najeriya da china dai kasa ne wanda suke da abubuwa daya biyu wanda suke da kama na ɗaya china ita ce ƙasa da ke fi yawan al'umma kusan na ɗaya ko na biyu a duniya bayan india bayan haka kuma nigeria a afirka ita ce ƙasa da ta fi yawan al'umma a nigeria da su ƙasa ce wanda ta fi kaman kasuwa a duniya domin al'umma ita ce kasuwa don haka shine eh, mai girma eh, shugaban majalisar tarayya eh, abbas tajuddin iyan zazzau ya ga ya kamata a wannan zango na goma na majalisa a kirkiro wannan kwamiti din mai zaman kanta don kare dankon zumunci da zamantakewa ta fannin kasuwanci ta fannin harkoki na ilimi na na'ura na zamani da kuma yadda za a iya ƙara bunkasa kasuwanci tsakanin najeriya da china yau najeriya akwai abubuwan da 'yan china suke koyi da 'yan najeriya saboda mun ga 'yan china da suka sa sutura irin na 'yan najeriya kuma kai ma da ka zo sun girmama ka ganin cewa wannan shiga da kai kayan shiga malam bahaushe me za ka yi faɗa mana ita al'ada ko kuma al'adu yana ɗaya daga cikin ginshiya ginshiki da ya sa aka yi wannan kwamiti eh, that's been cultural exchanges abinda bature yake cewa najeriya da china eh, a bangaren al'adu da fannin al'adu da kuma fasaha ta fannin al'adu ya ta ce harkan ilimi na daya ya biyo baya bayan wannan domin akwai al'amurori da yawa da suke faruwa na fannin ɗiban yaranmu daga najeriya 'yan ƙasa a kai su karatu zuwa ƙasan china kyauta da scholarship kenan su koyi al'adunsu na can su koyi harshensu kuma su yi karatu kyauta wanda ba kowane ƙasa ne a duniya yake wannan abin ba na ɗaya kenan na biyu kuma china ƙasa ce wanda ta yi sama da shekara arba'in bayan samun incin kanta wanda bata shiga yaƙi da kowane ƙasa ba kuma bata mara ma wani ƙasa ta shiga yaƙi da ita ba ƙasa ne wanda ta koma inward ciki ta duba ta ga ya za a yi ta cima burin kasanta ya za a yi trade balance kasuwanci daidaito tsakanin nigeria da china ya kara bunkasa bikin na sabuwar shekara da cana ya sha bamban da sauran bukukuwa kamar yadda aka saba gani dalili shine akan girmama dabba kamar yadda aka saba gani tun kaka da kakanni a cikin kalandar ta cana kowace shekara tana wakiltar ɗaya daga cikin dabbobi da ake zanawa a cikin jerin tauraro goma sha biyu ana kuma kyautata zaton kowane ɗan adam ya yi koyi da dabbar da ta zo daidai da ranar da aka haife shi wannan biki na buƙatar shiri na musamman ganin ta yadda aka baza kayayyakin tarihi na China masu kamfanoni da dai sauran jama'a. Wani abin lura shine da dama daga cikin 'yan kasar ta China na gudanar da wasu aikace-aikace lokutan wannan sallah da suka hada da tsaftace gidajensu kuma yin aski kafin ranar sabuwar shekara wasu daga cikin 'yan kasar ta cana a wannan biki sun bayyana farin cikin su ganin ta yadda 'yan najeriya suka rungumi kusan al'adun na kasar ta cana abin da zan iya cewa shine muna baiwa junanmu lokaci da kuma fata na gari najeriya ta karɓe mu musamman bangaren al'adu za ka ji cewa tamkar muna china ne a yau barkamu da shiga sabuwar shekara na gode wannan rana tamkar babban rana take ga duk 'yan kasar china muna masu girmama wannan lokaci banda abinci ga abubuwa kala-kala na al'adun ƙasar china muna yi wa junanmu fata da kuma duba abubuwan da suka dace mu kawo gyara a kai lokacin wannan biki 'yan kasar ta china kan lura da sutura kamar yadda al'ada ta bukace su da shi launin ja wanda aka bayyana cewa shine ya tattare da sa'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa ni da na gabatar da shirin abdullahi isa muke cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ji muku an gaida abdullahi isa da fatan shekara mai zuwa zaka gayyato nura ado don ku ji wannan biki tare kamar ta yi ta watakila aka je cikin labarun duniya wani rahoton bincike da aka wallafa a baya-bayan nan ya zargi kwamitin ilimi na majalisar najeriya da bukatar naira miliyan takwas takwas daga kowane shugaban jami'ar tarayya kafin amincewa da kasafin kuɗinsu na wannan shekara wannan zargi dai ya fitar da cece kuce a tsakanin 'yan najeriya ya kuke kallon wannan al'amari menene kuma tasirinsu ta fuskoki mabambanta musamman akan ilimi da kuma batun yaƙi da cin hanci da rashawa wani mataki ya kamata a ɗauka a kai sai mun ji daga gare ku.